sai aka yi mai fakazzabuhu fa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala ya yakhafu ba Allah kaɗai a haka nan in yayi baya tsoron abin da zai biyo baya duk ba abin da zai biyo baya din duk abin da Allah ya yi akwai wata kotu da za a kai ƙara? babu to shine sai wani wanda Allah ya kira shi da ashqaha izin ba san ashiƙaha malaman tarihi sun bai suna ƙuddar. Ƙuddar shi yasa in kaga mutum ya cika taurin zuciya da bushewarta sai a ce wani ƙuddar ne wato duk mutanen garin sun haƙura amma shi ya kasa haƙuri to amma Allah ta'ala da tashi magana an yanka ta bai ce ƙuddar ya yanka ta sai ce suka ƙaryata annabi salih suka yi tsammanin da ke faɗa ƙarya ne sai suka yanka ta kenan ya nuna idan wani ya yi laifi da amincewar jama'a duk taronsu ne suka yi laifi to ina ga sun ba shi goyon baya ina ga sun taimaka masa ina ga sun ingiza shi ina ga sun ba shi shawara ko sun umarce shi yi kaga duk tare suka yi kenan shi yasa idan aka yi kisan kai wani gungu na jama'a suka taru suka fada gidan mutum suka kashe shi wurin fitowa sai aka tare su aka musu kofar rago aka kama su gaba ɗaya. in sun kai su ɗari ba ɗaya kashe su za a yi kai in sun kai yawan kasuwar sakkwato sun kashe mutum ɗaya kashe su za a yi ko sai aka abin da cikin kasuwar sakkwato to in sun kai yawan haka ne suka kashe mutum guda ga shari'ar Allah kashe su za a yi من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا wanda ya kashe rai guda a shari'ar Allah kamar wanda ya kashe duk yan adam ne na duniya saboda ka in duk mutane sun taru sun kashe mutum guda bisa ga zalunci su ko za a kashe su to wannan shi ne abin da suka so su yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da abu ya rikice masu suka ce abin da za a yi mu taru gabaki daya mu je mu yi masa kisan mutum guda banu hashim ba su da yadda za su yi sai dai su nemi diyarin ba su wanda za su kashe ba to cikin hikimar ubangiji sai Allah ya bashi ikon hijira a wannan lokacin ne aka ce Ali ibn Abi Talib ya kwanta kan gadonsa shi ya da wannan kaddara a wannan lokacin ne ya fito ya watsa masu ƙasa sai da Allah ya ɗibi kowace ƙwara guda ya kaɗa ta cikin idon wani a cikinsu suka tashi kowa idon shi da ƙura idon shi da ƙasa ba su san abin da suke yi to Allah ta'ala ya shi ikon hijira a wannan lokaci saboda tura ta riga ta kai bango to wanda ya yanke daguwan nan ta annabi salihu mutum guda ne a cikinsu amma fa da amincewar su ya yanka ta don haka Allah ta'ala ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah ya halaka su gaba ɗaya ya daidaita garin ya zambanto ba wanda ya rage duk ya halaka su fa fa qala تمتعوا fi darikum thalathata ayyam da suka yanka ta annabi salih ya ce to shi na yanzu kan ku ji daɗi a cikin gidajenku ku ci abinci ku sha ruwa ku sadu da iyalanku ku yi duk abin da kuke so amma fa salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makdhub wannan alƙawari ne da babu ƙarya a cikin sa idan kwana uku suka cika magana ta riga ta ƙare falamma ja'a amruna najjayna saliha lokacin da al'amarinmu ya zo na azabta su sai muka kukutar da annabi salih to wani irin al'amari ne ya zo za mu ji shi ayar da take zuwa wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna muka tserar da annabi salih da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama ta daga wurinmu wa min khizi yawmi'id muka kubutar da su daga wulakancin wannan rana inna rabbaka huwal qawiyul aziz ubangijinka lalle fa shine mai karfi mai buwaya wanda ba a iya wato rinjayarsa a cikin al'amari wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu sai wata irin ƙara ta riski waɗanda suke zalunci ta damƙe su wato tsawa ƙara aka yi masu suka ji wata irin hargowa wadda take ruɗa kunnuwansu sannan ta shigar da wata irin majaujawa kusan majaujawa ko ta rikitar da su ta dabirta su sannan ta yanke jijiyoyin zukatansu saboda tsananin ƙarfi ita wannan tsawar fa asbahu fi diyarihim sai suka wayi gari suna gurfane suna kwakwance a cikin gidajensu babu wanda yake motsi ka Allah mai ganau fiya kamar da ɗaya ba su taɓa rayuwa a cikin gidajen ba ala ku saurara inna samuda kafaru rabbahum hakika samudawa sun kafirce ma ubangijinsu ala bu'dan samud ku saurara zarta da nisanta da azaba da halaka sun tabbata ga samudawa mutane annabi salih saboda karyata wadda suka yi masa don haka a kullum waɗanda suka karyata manzanni ko suka karyata magadan manzanni to ƙarshen su ne Allah ya tozarta su a duniya kuma a lahira suna da makoma maras kyau walaƙar جاءت رسلنا إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط نعم الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى hakika manzanninmu masu daraja sun zo a gurin manzanmu mai matsayi da girma a wurin Allah shine Ibrahim waɗannan manzanni Allah ya ba su matsayi ya ce a ɗaya ayar hal hadisu zaifi Ibrahim al-mukramin masu daraja baƙi ne ya yi masu daraja daga wurin Allah amma fa lokacin da suka zo shi bai san su ba lokacin da suka zo Allah ya ce kirahu, wa aujasa minhum khifa to ba bai gane su ba kuma ya dan ji tsoro saboda bai san suwaye ba amma kuma duk da haka za mu ji irin karimcin da ya musu qalu salaman suka ce nusallimu alaika salaman mun maka gaisuwa irin wadda ta dace qala salamun sai ce salamun da'imun mustaqirrun sabitun alaikum da shi da su ya fi da wani shi fi da su wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an gaida ku ku yi gaisuwar da tafi kyau ko ku mai da wadda aka yi mu ashe irin wannan gaisuwa da muke gado ce tun daga annabi ibrahim kakan kakanmu muka gade ta mala'iku da suka zo sun masa gaisuwa shi ko ya masu gaisuwa amma gaisuwar da ya amsa musu tafi wadda suka yi masa shi sun gaida shi ne da jumla fi'iliya nusallimu alaika salaman yani nusallimu alaika salaman mutawasilan shi kuma sai ya ce musu salamun alaikum salamun mustaqirrun da'imun alaikum sai ba su amsa da jumla ismiya jumla ismiya ta fi ƙarfi saboda nuna istiqrar da tabbatuwa da daɗewa da zama har abada bisa ga jumla fi'iliya jumla fi'iliya tana nuna takrar amma jumla ismiya tana nuna istiqrar da haka sun qalu salaman ay nusallimu alayka salaman qala salamun ay salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin da haka gaisuwar da ya yi masu tafi da suka yi kaga larabci kadai ne haka bambance salaman da salamun kuma kowane ba da wata ma'ana ta daban in ba harshen larabci ba yake da irin wannan sai larabci Allah ya ce fama labisa an ja'a bi ijlin hanif bai bata lokaci ba sai gashi ya zo da tare ni gasashe na dan maraki a ɗaya ayar Allah ta'ala ce faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faƙarrabahu ilaihim ƙala ala ta'kulun malamai suka ce duk abin da ake buƙatar a yi ma baƙo abubuwa hudu ne ake so wajen karimta baƙo duk gaba ɗaya annabi ibrahim sai da yesu abu na farko ana so ka yi gaggawar ba shi abinci saboda baka san halin da ya zo ba Wataƙila ya yi doguwar tafiya malamai ma suka ce a fara da nuzul kun na nake ce ma nuzul illa ne suna ce masa kwacciyare idan bako ya zo a shimfiɗa tabarma a ajiye buta da ruwan sha a gwada masa banɗaki kafin a je zuwa shirin fura da kindirmo da sauran batu ga tabarma ga buta ga ruwan sha ga banɗaki wannan shine kwacciyare to a gaggauta wannan shine Allah ta'ala ce fama labisa bai bata lokaci ba a ɗaya ayar faraga ila ya gaggauta zuwa wurin iyalansa faja a bi'ijlin samin sai gashi ya zo da tare ni ƙosashe gasashe akan tabarma ko kuma akan gadon kara ya aka yi har aka kai ga tare ni gasashe ai da isowar baki sai da aka fara ba da signal already kenan akwai abin da aka aje idan an yi baki wannan alamar karimin mutum kenan kullum gidansa akwai abin da in bako ya zo zai samu ba ba da ya sauka a bariki ba in ka je bariki karfe tara da dare duk gidan da ka sauka to sai dai yanda hali sai dai in kana da matsayi ko ka roka a dafa maka indomi dan abinci gida ya riga ya ƙare dama ba a yi mai bako tanadi ba to wannan ba karimci a ciki amma kaga duk inda birni yake cikin gari za ka tarar da akulu akwai abin da in bako ya zo zai samu to an aje ta ne sannan akwai wanda za su yi aikin kuma sun iya don haka ba ɓata lokaci an yanka an feɗe an yi fawa an cire kayan cikin an cire kai da ƙafafu da annaye sannan an hasa wuta an babbaka wannan tare ne har ya ga su gashi yana tsiyaya da mai an kawo an aje mu baki don haka na farko a gaggauta na biyu ma suka ce ka ba da mafi darajan abin da kake da shi gaya mini me kake ba bako wanda fitare ne naman rago ba wai rago ba naman dan maraƙe. kaga cewa dan maraki ba sa gudan kato ba a'a dan maraki wanda ya fi mai saboda duk gaba daya akwai kurciya a jikinsa in ka lura ko kaza in ka sayi babba karfa naman tauri ne dashi amma in ka sai yan shilafa aha to ka ji nama mai daɗi to sai zo da dan maraki abu na uku malamai suka ce a kusan toma bako abinci kada a ce bismillah ta so te wuri kaza yana yawa ya ji nauyi kaga duk wannan harkar barikici. wai wani dining room yana can an tanada don haka baki sai aje suna don bata musu lokaci suna ce musu ku taso bismillah sannan su taso suna rabon ido ba sai inda za suna sannan a dadda za su bisa tebur to abinda ake so bako a kawo masa abinci inda yake inda aka saukar da shi sannan abu na hudu a masa magana mai daɗi ƙala ala ta'kulu ah ba za ku dan taba ba bismillah mana ashe kaga mai gida kada ya bar kawai barori da yaran gida da masinja da direba da mai aiki su zo suna hidimar baki ah, ya zo da kansa ya zuba jus ga kofi ce gafarta malam bismillah ko ba haka ba idan nama ne ya yanko ya ɗora a gaban kai ce kaɗan taɓa wannan mana wannan yana da kyau ya faɗi magana mai daɗi wadda za ta kwaɗaitar da kai ga abincin ta kuma sa idan kana jin wata kewa ko kana jin wani baƙunci ka ɗebe shi nan take ka saki jiki ka ci abinci Allah ya ce abin nan fama labisa an ja'a bi ijlin haniz anan sai Allah ta'ala amfani da kalman haniz a ɗaya ayar sai ya amfani da kalman samin dukkansu suna nuna ɗan maraƙin ya ƙosa ya yi lafiya ya yi mai kuma ya gasu gashi nan kana kallon bakin kamar su yana zubowa Ya wuna zuba saboda kwaɗayin abin da za su ci inda kan mutane ne amma ba mutane ne bane shi ne bai sani ba falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi lokacin da ya lura ba wanda ya daga hannunsa ya kai ga naman nan nakirahum fa sai ya fara shakku game da su sa abin da nakira shine wanda ba a sani ba a in kace nakira da ma'arifa ma'arifa shine wanda an san in kace ar-rajul amma in kace rajulun wani mutum to wane ne ba a san shi ba to sai nakirahum wato sai ɗan yi saunarsu wa aujasa minhum khifa sai ya ɓoye tsoronsu a cikin zuciyarsa kaga idan ba ya zo ko ka ji tsoronsa bai kamata ka fito fili ka gaya masa ya kamata ka yi 'yan dabaru ka 'yan kwane-kwane ka gano shi wani iri ne musamman irin yanayin da muke ciki yanzu ko ba kowane ba kowa ke gaskatawa ba amma kun ba ba duk bakon da ya zo ne zaka ture shi ba amma sai ka bi hanyoyi na lalama da dabara to malam ko daga wani gari in ya faɗa Allah sarki aiko na san suwa ne sai ka ji shi a kuɗin da ya sani in ka masa dabara ka ji waɗanda ya sani to ƙila a yau abu ne mai sauƙi ka yi gaggawa ka ɗan yi dabara ka shiga ɗaka sai ka kira waya ka ce to na yi baƙo iri kaza kada ya zan mugun baƙo ne na rufe gidana da shi ban sani ba an shayi miyagun baƙi ko ba shayi ba wasu ma an ce da sigan sarauta suka zo ga sarki da rawaninsa ga dogarai da kayan dogarai ba da komai suka shigo kaga masu gadi nan take sai suka buɗe aka sallama mai gida shi kuma da ganin su lalle ya ga wani basaraki ya kama duk da dai bai gano wani sarki ne ba sai dai aka shiga ka rufe sai aka tumbo kirawun nan sai aka fito da bindigogi <laughs> sai aka ce kawo masu wayar ya zai dole ya je nunnuna masu rumbun dukiya aka kwasa to sai aka sashi toilet sai aka kulle suka fito har da 'yan bandul ɗari biyar biyar aka masu gadi <laughs> aka yi salama da su su ba sa abin da fara cikin gidan ashe mai gidan suna can kulli ban ɗaki to kaga ashe ana mugun bako ba sani no haka dole sai an dan sauna an kula to in ka je gidan babban mutum ka ji masu gadi suna yawan yi maka tambaye kar ka damu saboda so da yawa baki an zo da sunan bakunta aka yi mugunta to Allah kai muna kariya qalu la takhaf da suka lura hankalinsa ya tashi sai suka ce masa kada ka ji tsoro lokacin da ya ji tsoronsu ya yi wata magana ya ce ƙaumin munkarun kaga bai ce antum ƙaumin munkaruna ba bai yi jiha ba amma sai ce ƙaumin munkar ban kuwa gane ku ba ban shaida ku ba hala daga ina saboda yanzu ga abinci basu ci ba amma da farko bai buƙaci saurin tambayar su ba sai bayan ya karanta su to sai suka ce la ta kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu manzannin Allah ne an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut don haka ba wurinka muka zo ba transit ne muka yi mun dan sauka ne mu gaida kai mu baka bushara cewa dan uwanka lut da ya sha wuya ya sha wahala lokacin halaka mutanensa ya yi to amma a wannan lokacin me yake faruwa umratu qa'imatun fa وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم قالت يا ويلتى ألد وأنا أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نعم إنه حميد مجيد وامرأته قائمة كود النبي إبراهيم لاباري cewa za a je a halaka mutanen lut wayanda suka zo da alfasha labarin su zai zo nan gaba kaɗan to wa mura'atu qa'ima matar annabi ibrahim tana tsaye fa dhahikat sai ta yi dariya wato abin ya ba ta shawa cewa dan uwan nan namijinta da irin wahalar da yake sha ta zo ƙarshe fa dhahikat sai ta yi dariya fa basharnaha bi ishaq sai muka sa aka yi mata bushara cewa za ta haifi da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kuma bayan ishaq muka ce mata za a haifa mata jika shine yaqub qalat ya wailata tace a'a wayo ni Allah kai cona a alidu wa ana ajuzun yanzu a wannan tsufan na wazan haifu wa hada ba'li shaykha kuma ga miji nan ya yi tukub-tukub a lokacin tana da sama da shekaru 80 shi kuwa nabi ibrahim yana da 120 ga yamin tsohu dan shekaru 120 yadda za a yi haifu in ba da ikon Allah to macin da ta kai shekaru 86 ba akwai tsohuwa yan shekara 86 a unguwarku to a ce maka yau irin ta ciki gari ta haifuwa za ta yi Eh? ita ma yanta za ta yi ciki don Allah abin zai bata tsoro zai ta dankalinta ko bai ta dankalinta shi ta ce ya wailata ya kai cona kamar yadda Hausa ke ce wayyo ni Allah a alidu wa ana ajuz yanzu da wannan tsufan zan haihu kuma to ina mijin da zan samu cikin da shi wa hadha ba ali shaykha wannan tsoho shi ya rududduge inna hadha la shay'un ajib tace wannan lamari yana da ban mamaki qalu atajabina min amri Allah suka ce al'amarin Allah kike mamaki Aina aka ce Allah mamaki ya riga ya kau rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid rahamar Allah da albarkatun Allah sun tabbata gare ku ya ku iyalan wannan gida mai albarka innahu hamidun majid hakika Allah abin godewa ne kuma Allah mai girma ne shine ya ba ku girma shine ya samku albarka duk a tarihin zuriyar Adamu alaihi salam babu gidan da ya albarka wannan gida tun da aka yi wannan gidan na ibrahim salatu wassalam har zuwa ran da allah zai naɗe ƙasa da wanda ke cikinta babu wanda zai istighfari sai an ba iyalan gidan ibrahim lada babu wanda zai yi salati sai an ba iyalan gidan ibrahim lada babu wanda zai ce allah rabbana wa lakal hamdu sai an ba iyalan gidan ibrahim lada babu wanda zai sada zumunci sai an ba su lada babu wanda zai aikata alkhairi yi sadaka ko wani abu na lada ce sai an rubuta musu lada saboda me saboda daga gidansu aka isar da sakon cewa ai wannan a samu lada tun da aka aiko ibrahim Salam, ba a sake aiko wani manzo ba sai daga cikin iyalansa sai daga cikin zuri'arsa aka aiko isma'il sannan aka aiko ishaq aka aiko dan ishaq a yaqub yaqub aka aiko ɗansa annabi yusuf aka aiko ƴan uwansa goma sha ɗaya sannan banu isra'il ƴaƴan yaqubu aka aiko dukkan annabawa a cikinsu har aka zo ga Musa da Isa sannan aka sake tsallakowa aka koma gidan Ismail aka ɗauku jikarsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa min ya za a yi ka samu lada ba ta koma wancan gidan ba babu yadda za a yi to mala'iku suka ce mata rahmatullahi ta'ajabina min amrillah mamakin al'amarin Allah kike yi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait don Allah jama mata Ibrahim ahlul bait ce ko ba ahlul bait ce ba to wasu sun ce matan manzon Allah ba ahlul bait bane saboda me me yasa matar annabi Musa ta zamo ahalinsa Allah ya ce walamma Walamma Musa al-ajala wa Sara bi ahlihi, ita kadai tilo take tare shi ko haifuwa ba su yi ba ya aka yi ta zamo ahalinsa ita kuma matar ibrahim ta zama ahalinsa amma na na aisha da na nafsa ba ahalin banzan allah ba ne ya koyan shi'a ku yi makan ku adalci kuwa wai kuwa anya manzon nan kuke so ko manzon nan kuke jayayya da shi mutumin da yake kokarin ya ce iya matakka ba iyalinka ba ce kuma bai jin damuwar ya ci mutuncinta ya ci zarafinta bai jin damuwar ya zage ta ya yi bata kazafi ya ce mata mazinaciya saboda allah wa yake cin mutunci kai ne yake cin mutunci Allah muna godiya gare ka da ka samu ke ƙaunar manzonka ƙauna ta gaskiya wadda babu yaudara babu munafurci a cikinta domin duk mutumin da ya ce yana ƙaunar manzon Allah amma yana ƙin manya-manyan masoyansa cikinsu har da iyalansa da yake ɓanta yake ɓanci rayuwarsa da su suka san sirrinsa ya san sirrinsu ya amince musu har ƙarshen rayuwarsa yana tare da su kuma Allah ya ba shi zaɓi ya ce in kana so ka sake su gaba ɗaya mu baka wasu inda suka fi su su aka ba su zaɓi aka ce kuna so ku zauna da manzon Allah in ba haka bai sake ku a ba su wanda suka fi ku suka ce ban zaɓi manzon Allah manzon Allah ya zaɓe su ya cika a hannunsu suka yi masa wanka suka yi masa takaba suka zauna na Aisha shekarar ta hamsin tana zawarci saboda Allah ya hana ta aure don matan manzon Allah ce lahira kowa bai sai aure ta ba amma ka zo ka ce ita ce abincin mutuncinka ina ganin ba kai makanka adalci ba ba kai makanka gaskiya ba kuma baka so manzo Allah tsakani da Allah ba idan ka ce ƙarya nake yi malamin da kake girmamawa a Najeriya ko a Iran ko a Iraki ko a Lebanon ko a Syria ko a ina yake duniya saboda Allah ka samu wani a kasuwa ya rugawa matarsa ashar ka ji za ka ji a zuciyarka ya ce wance 'yan mutu'a ce misali misali muƙaddara zinatu a sunan mata misali sai ka ce zinatu 'yan mutu'a ce ba ma yan zina ba yan mutu'a ce saboda Allah wanda yake son wannan malamin yana jin daɗi a zuciyarsa to wallahi mun fi ka bakin ciki lokacin da kake zagin na Aisha mun fi ka jin haushi lokacin da kake jin na zagin na Hafsa saboda me saboda mu mun san masoyan manzon mu ne sallallahu alaihi wasallam kuma ahlul baiti ne ko kaki kasu qur'ani ya sauka da sunan su yace واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يطهركن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سنة يزود مو مسلميتي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دكا من دي منا ترى أهل البيت أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أما كوبا كتارد أهل البيت سبو دا كنس ألكي ما في فيتا دقا تشكنسو يا الله كشريد مباكي دا آمين. سنة الله يتيمي فلما ذهب عن إبراهيم الروع فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم إن إبراهيم لهليم أواه منيب يا إبراهيم يا إبراهيم falamma zahaba an ibrahim ar-raw'u lokacin da tsoro ya gushe ba ibrahim yanzu ya gano suwa yake tare da shi ya gano dai tare da abincin da ya sai da ya tafi da iyalansa domin waɗannan ba masu cin abinci ba ne ko mala'iku suna cin abinci ba su cin abinci ko sun yi siga ta adam ba su cin abinci saboda ga ɗabi'ar su Allah bai buƙatar da su zuwa ga abinci to a da ya aza mutane ne kuma mutane an masu wannan karimci kuma sun yi zugum ba su sa hannu suka ci ba hankalinsa ya fara tashi to a yanzu ya ji cewa su manzannin Allah ne kuma ya ji saƙon da suka zo da shi falamma zahaba an ibrahim ar-rau'u lokacin da tsoro ya gushe ma ibrahim waje bushra bushara ta zo masa yujadiluna fi qaumi lut sai rinka jayya da mu dangane da sha'anin mutanen lut kaga ashe annabawa suna jin tsoro idan dalili ya kama ko ba sa jin tsoro annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya ga macijiya me yayi eh fa awjasa fi nafsi khifatan Musa ko baka tsoro ya jiya to wai wani ya ce wai lokacin da Abubakar ya ji tsoro a cikin kogo ne ya tashi daga zama mumini ubanka ne ya tashi daga zama mumini saboda kai baka san darajar manzon Allah da abokantaka da shi ba a ce duk duniya manzon Allah diba bai ga abokin tafiya ba sai wannan kai kuma shine da kake so sai ka cire masa sigar imani Allah ta'ala ya ce waja'atul bushra kuma bushara ta zo ma Ibrahim wace bushara ce ta zo ma Ibrahim bushara ta haifuwa Ishaqa ko wa min wara Ishaqa Yaqub ko kuma bushara ta halaka wannan mutanen na Annabi Lut yujadiluna fi qaumi Lut sai rinka jayya da mu dangane da mutanen Lut ɗayan biyu ko dai Ibrahim alayhi salatu wassalam yana jayya ne game da dan uwansa Lut domin in an an ce an saukar da azaba ga gari dan uwanka na ciki hankalinka na tashi ko bai tashi yanzu jiya da aka ce bom ya tashi a Kaduna duk wanda yake dan uwa Kaduna hankalinsa ya tashi ko bai tashi ba hankalinsa ya tashi shine sai ce ah, inna fiha luta yace to za ku je ku halaka alƙarin to ai lutun yana cikin garin suka ce nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin wanda a cikin garin lanu najiyannahu wa ahlahu ba ba haka ba illa imra'atahu kanat min alqabilin da shi da iyalansa duk za mu kubutar da su in banda matan nan tasa wadda ta rinka tona asiri to Allah ta'ala ya ce yujadilu na fi qamil ko kuma yana jayayya game da su mutanen dan mi da ba a dan kare musu jinkiri a dan ba su lokaci su lutsu ya ci gaba da wazi ko Allah zai sa ka dubi rahama daga me daga annabawan Allah to amma a lokacin maganar rahama ta riga ta kare azaba ta riga ta sauka Allah ya ce inna Ibrahim la halimun awwahum munib hakika Ibrahimu yana da sifofi guda uku halimun awahun munibun kai wannan mutum ya ce ya kammala babu dan adam da ya kammala kafin annabi ibrahim shi yasa da Allah ya masa jarrabawa aka bashi maki sai aka bashi ɗari bisa ɗari wa ibrahim allazi waffa wanda ya cika maki kwata kwata ba abin da ya rage ya ci jarrabawa duka wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna zo da su in full 100% shi bai da gibi a makinsa to Allah ta'ala ce halimun awahun munibun a ɗaya ayar ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushriki duk shi kadai ibrahim al'umma ne ki kashin kansa sannan mai ibada ne ga Allah sannan mai barin shirka ne bai cikin masu shirka nan kuma sai Allah ce halimun mai haƙuri ne mai nutsuwa ne mai bin abu daki-daki ne sannan awahun mai kai kara ne ga Allah sannan munibun mai komawa ne mai jingira al'amari ne ga Allah ba mai kai koke zuwa ga wasu ne, ba mai raki ne ba idan aka jarabce shi ko idan matsala ta same shi akwai abubuwan da Allah ya jarabci Ibrahimu da su duk duniya shi kadai akan irin wannan jarabawar kuma ya ce ɗari bisa ɗari misali yana da shekara tamanin aka ce yi kansa kaciya kaciya da ya tashi da me yayi sai nemi gatari la ilaha illallah iyaka tsaba cika aiki da gatari yayi maka saka ciya daga na ya zama sunna ya zama fitra duk mutumin da aka haifa cikin fitra ta ubangiji to yana sha'awar kaciya saboda haka ko a saman dutse aka haifi mutane za su yi wata dabara mai kama da kaciya ko da ba su iya kaciya ba za ka su zobe suke nema su sa to duk dai wani nau'i ne na kaciya amma kaciyar da Allah ya umarni da ita to fitra ce sunna ce ta annabawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa cikin ashrun min alfitra abuwa goma waɗanda fitra ce Allah ya halicci mutane da su kuma annabawa duk suna yin su daga cikin su ya ambaci kaciya ya ambaci rage gashin baki ya ambaci aske gashin hamutta da gashin mara ko ya ambaci kurkurar baki da shakarwa wanda muke ga alwala ya ambaci mai kuma hmm? gemu bai ciki ya ambaci asuwaki goge baki yanke yanke kumba malam bari mu ce kumba in kace aka fa kana ba sani ba ka san ba su iya Hausa eh, yanke kumba kumba a gulbi take kaga wai zuwa a jikin su kumba take <laughs> mu akai fa muke cewa ko in sun ce farce sai ce a yanke farcen gaba daya Allah ya ce ya Ibrahim aridan hada ko kuma mala'iku suka ce ibrahim ka daina wannan magana innahu qad jaa amru rabbik al'amarin ka ya riga ya zo maganan halaka mutanen lo an riga an gama alƙalami ya bushe Allah ya dikiri sai an halaka su kuma ba wanda zai musu ceto wa innahum atihim azabun ghairu mardud kuma azaba na nan ta gare su wadda ba a mai da ita kowai ya ceto ba a mai da ita la ilaha illallah jama'a laifin mutanen nabi lutu ya kai laifi tunda annabi ibrahimu ne yake roko ta hanyar mala'iku amma ana ce masa babu sauran ceto magana ta riga ta kare ولقد ولما جاءت رسلنا لوطا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد نعم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود فلما جاء أمرنا فلما جاء مسومة عند ربك, عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد اللهم اللهم لا تجعلنا من الظالمين Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim lokacin da manzanninmu suka zo ga mutane annabi lut sai ya ji wato ya samu damuwa game da su si abihim ya shiga wani irin damuwa dangane da su wa baqa bihim ya wato ya samu kunci dangane da sha'anin su wa qala hadha yawmun asib yace yau kan an shiga ranar damuwa me yasa ya samu damuwa game da su saboda sun zo a siga ta 'yan samari matasa marasa gemu masu kyawawan fuskoki masu manyan idanu masu dogon gashi iyaka abinda mutane annabi lutu suke bukata ke wai su sun ga abokan alfasha su ba sun mala'iku ne suka zo wurinsa ba shi kuma damuwar da ya shiga za a sa shi cikin kunci za a muzanta shi baƙi su zo takanas daga wani gari su same ka gidanka sannan wasu su zo su ce suna neman su yi alfasha da su a gidanka kuma kai ne annabin da ya zo da haramcin wannan bala'i waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai mutanensa ko suka zo masa suna gaugawa suna gudu suna tsalle suna riganganto wa zai riga isowa kowa ya ce ga wanda yake bukata wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah ya ce tun can gabanin haka sun kasance suna mugun aiki qala ya ha'ula haula'i banati hunna atahharu lakum annabi lutu ya ce ya ku mutane na ga 'ya'yana can mata hunna atharu lakum sun fi tsarki a gare ku na yi mamakin malaman tafsiri cikin su hadda abdurrahman as-sa'di rahmatullahi ta'ala alai da suka tafi akan cewa wai matansa na haif wa'anda ya haifa su ne yake cewa a je su can to a je ga su can da su ai su suna da mata a cikin gidajensu ko ba haka bane ashe Allah ta'ala ya ce bai ce ba ah, wala duhu an dhaifihi ba wannan ayar ba A tatuna zikurana min al'alami, wa tazaru na ma halaƙa lakum rabbu min azuwa jiku. Suna da mata aiki da adadu, to don mada zai ce su ka ƴaƴansa mata, kuma yaushe ne za su nema su biya sadaki a ɗaura aure a kafa shaidu don dai su bar waɗannan In suna son yan matan, ayi basu ƴan yi baƙi ba, sannan shi suna wa a garin, shi kowa na bi nutsu ya mata nawa gare shi. kaga siyakin ayar hawa da gagar ay yana nuna ‘ya'ya matan garin yake nufi domin duk zuri a ƙasa gaba ɗaya shi a wurinsa ‘ya'ya ne shi ne dattijansu duk wadda a gare ‘yarsa ce don haka dai ce ha'ula ibanati su yake nufi in ba haka ba ‘ya'ya nawa gare shi matasa nawa ‘yan luwaɗi ke cikin garin sai ya saurakar da ‘ya'yan shi saboda kada taɓa bakin shi ba wannan yake nufi ba Allah ya gafarta ma wannan malamai da suka yi wannan fassara amma dai gaskiyar magana ita ce siyakin aya na nuna fassara su ba daidai take abinda dai haula ibanati wannan yan mata na yaya na mata cikin gari ga sunan da yawa ku aure abinda kuke so ɗaya biyu uku hudu biyar bakwai goma ashirin tun daga lokacin babu wannan sanke na auren mata hudu zamanin wannan shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yanke mana hudu amma can baya babu wannan sanke ko nawa kake so kana aure to don me da Allah ya baka halas zaka koma ga haram yace hunna atharu lakum mata sun fi maku tsarki fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kada ku tozarta ni a cikin na. kada ku zo ku ce kuna neman alfasha da waɗannan baƙi nau waɗanda suka zo a gurina shin alaisa minkum rajulun rashid duk cikin ku babu shiryayye wannan ya nuna wato annabi lut ya sha wahala ƙwarai da gaske duk da mai kama masa wazi bai da sannan duk da matarsa muguwa ce tana cikin waɗanda Allah ya ce ya halaka ko ba haka ba sannan garin gaba ɗaya ba mai tausaya masa yanzu ga baki shi bai da duk da exco duk da me ake ce masu security guard da za su zo su kare gidansu su hana a shigo baya da su jama'a annabawa sun sha wahala wurin kira zuwa ga musulunci Allah ta'ala ya gwada ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan annabawa yace fara'aitu nabi annabiyya wa ma'ahu rahat sai in ga annabi cikin wata ƴan kungiya haka ta mutane kan mutum 20 zuwa 30 wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wani annabi daga shi sai mutum ɗaya ko biyu yace wa ra'aitu nabiyya wa laysa ma'ahu ahad na ga wani annabi bai da kowa la ilaha illallah shi adda kowa bai shi adda Allah ko ba haka to annabi lut alaihi salatu wassalam duk da matasa 'yan goyon baya da za su kare gidansa su hana a shigo a taɓa bakinsa bai da su kaga shi dole shiga damu dole shiga bakin ciki qalu ƙada alimta ma lana fi tuka min haqq ai ka hi kowa sani wallahi ka dus sani ba mu da buƙata da yan mata mu ba laluran mu bace mu wannan mu saba da shi ba inda ka la ta'lamu ma nurid ka hadu san abin muke so abin kuke so kazanta ne abin da kuke so mugunta ce abin da kuke so sharri ne bala'i ne innahu kana fahishat mummuna alfasha ce kai ba haka ba Allah ta'ala da ya kira zina fahisha kun san kowace irin zina Allah ya kira fahisha eh mutum yayi zina da matar ubansa shine Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan mumuna abu ne yayi muni wa a sabila ko ba haka ba da Allah ya tashi maganar luwaɗi sai ya zarce wannan sai ce ata'tunal fahishata ma akun biya min ahadin min alalamin ata'tuna al fahishata waccan fahishatun min al wannan kuma hiyal fahishatu bi ainiha allati la fahishata dunaha mutum ya kwanta da matar ubansa ya zina da ita mummunan abu ne daga cikin munanan ababe amma mutum ya kwantar da namiji ɗan uwansa ya hau bisa jikinsa ya yi alfasha da shi ubangiji ce wannan shi ne ainihin alfasha da babu irinta wannan shi ne abu mai munin da babu irinsa sannan ma sabaka kun biya min ahadin min al'alamin duk cikin talikai ba wanda ya taɓa wannan bala'i in ba ku mutanen na lutu shi yasa Allah ya musu azabar da bai taba wa kowa irin ta ya musu juyin masa kamar yadda zamu gani a nan gaba qala law anna li bikum quwwatan yace kai cona ina ma ina da wani force ina da wasu security guard waɗanda za su kare ku daga shigowa gidana ba da su aw awi ila rukunin shadid ko yanzu ina da wata babbar kabila mai karfi wadda za ta kare ni bai da ko guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innahu la ya'wi ila ruknin shadid shi yana tunanin ina ma yana da masu bashi kariya yana da ubangiji yana da Allah Allah shi zai bashi kariya kuma ba abin da zai same shi ba abin da zai sami sa qalu ya lutu inna rusul rabbik mala'iku suka ce lutu ka kwantar da hankalinka ba abin da zai same mu mu manzannin ubangijinka ne don haka mu mala'iku ne waɗannan duk da ka gane su ba abin da za su iya mana duk wanda ya kaɗo kansa a nan ya kawo kansa mahalaka ne bai sani yana Allah ce wala qad rawaduhu rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur sun nemi su alfasha da bakin annabi lut Allah ce a a'yunahum sai muka sa suka shafe wasu huskokinsu don haka duk wanda ya shigo a cikin sai a kan mai sai a shafe huskarsa sai idonsa da hancinsa da bakinsa sai su game sai su koma kamar tafin hannunsa sai a sakai to ina zai nan yana neman wurin hita sai ya buga goshi ga bango in ya juya nan ya juya kafin azaba ta gaba ɗaya ta same su suka ce mishi lan yasilu ilaik ba su iya kai gare ka annabi lut ka kwantar da hankalinka ba abin da zai same ka fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layl yanzu abin da za a yi da zaran kaga dare ya fara wani yankin dare ya kama to kai maza ka kwashi iyalanka ka bar gari abin da zai baka mamaki a nan ba cewa man amana ma'aka ba ka annahu lam yu'min bi ahad duk cikin qur'ani inda aka yi maganar kissa annabi lut ba faɗi maganar da suka imani babu su inda akwai su ko su biyu ne ko su uku ai ya kamata irin wannan rana a gare su tare shi ko ba babu su wa ahlaka da iyalanka iyalansa sun tsira amma ko su ba duka Allah ce wala yaltafit wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak kada wanda ya bada bai kada wanda ya juya daga cikin ku ya kallo abin da ke faruwa illa imra'ataka ko kuma illam ra'atuka idan ka ce illam ra'atuka bi kulli halin badal amma Allah ta'ala ya ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa ra'atuka kaga ahadun illa ra'atuka kada wanda ya waigo sai matarka ita dole ta waigo don bala'i cin mata zai ko kuma illa mar'ataka ai fa asri bi ahlika illa mar'ataka dukka kwashi kowa ka da su amma matar ka je da ita ka bar ta nan gida ka ce mata wani wuri za ku je ita ta jira saboda bala'i cin mata zai ko kuma illa mar'atuka a'a ka fita da ita din kowa ba zai waigo ba sai ita ita tunda yan bala'i ce za ta waigo kuma bala'in zai jawo ta kada ta cikin su aya za ba tare da ita innahu musibuha ma asabahum domin abin da ya cin masu yana shirin cin mata inna mau'idahum as Allah ce alƙawarin su shine da asuba annabi ya ce ba ya zuwa ce sai ake gobe sare suka ce alaysa as-subhu bi qarib shin safiya tana da nisa ne safiya kusa take yi hakuri kai dai tafi inda aka ce kai gudun hijira ka bar mu da sunan mun san abin da zai faru gare su shine Allah ta'ala ya ce fa akhadhatuhum as-sayhatu مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين وأنكم سألت ألاتي فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها lokacin da al'amarinmu ya zo sai muka yi musu juyin masa muka sanya aliha ya zama safila saman ta ya koma ƙasan ta ƙasan ta zai koma ina wato sai ka jirkita ta yadda mai masa take juya ko ba haka ba ƙasa ta koma sama aka sa mala'ika jibrilu ya haɗa alƙaryu guda hudu ne tun ga hudu ce ga baki ɗaya daga cikin fikafikansa ɗari shidda sai ya sanya guda ya tumɓuko yadda kasan lebara yana saka wato shebur ya kwaso ƙasa haka jibrilu ya sa fifikinsa guda ya tumbuko ta sannan ya cira ta sai da ya nuna ma ubangiji sai kifar da ita zuwa jahannama ja'alna aliyaha safilaha bayan da aka yi musu wannan juyin wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud sannan sai muka sakan masu ruwan fitina duk inda kaga matsar cikin qur'ani ga azaba yake galibi ga azaba ake maganan ba aka saukan musu da ruwan azaba ruwan mene hijaratun min sijil wata irin ƙasa ce wato ƙonanna min sijilin mandod an ɗebo ta ne daga wato ainihin ƙasar wuta ƙasar nama mandod wadda aka wato kwaɗe ta aka jimkar da ita aka gasa ta da wuta sannan aka yi musu ruwanta ta rinka dira a kansu bayan an kifar da ƙasarsu musawwamatan inda rabbik wato muka yi alama gare ta daga wurin ubangijin kowace kowane yumɓu kowace ƙasa guda da za ta sauko akwai wata alama gare ta ta wanda ake so ta sauka a kansa don haka kowa da irin tasa saboda kowa gwargwadon bala'insa Allah ce wa ma hiya min adh bi ba'id irin wannan azaba ba ta nesa ga azzalumai duk lokacin da suka bi hanyar irin mutane Lutu alaihi Allah ta'ala yayi alƙawari ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai halakar da al'ummarsa ba gaba ɗaya kamar yadda ya yi irin waɗannan al'ummomi amma kuma ya alƙawarin duk al'ummar da ta keta irin wannan doka ta shiga irin wannan alfasha to Allah zai saukar da bala'i a kanta wanda sai ta rasa yadda za ta yi abinda kowa ya sani ne cewa irin wannan bala'i yana nan ya dawo kuma akwai shi cikin al'umma daga inda ka ji an bata yaro dan shekara bakwai sai inda za ka ji yaro dan shekara goma sha biyu sai inda za ka ji an kama ayari da gungun waɗanda wai sun yi rajista ta wai ƙungiya ta 'yan luwaɗi sannan wai ana neman ƙasashenmu su yi doka kamar yadda ƙasashen olade suka yi doka cewa sun halarta mu ma wai mu yi doka namiji ya halarta ya aure namiji dan uwansa to kaga wannan fitina ce don haka Allah ta'ala yake saukar da bala'i bayan bala'i fitina bayan fitina shekaru nawa ne baya ba mu taɓa sanin bam ya tashi a ƙasar nan ba a yau har ya zama ba a ko labarin ya tashi a kan titi ya tashi a kasuwa ya tashi a tashar mota ya tashi a masallaci ya tashi a coci to ina za ka sa kanka ya tashi wurin hukuma ya tashi wurin farar hula ga talauci ga annoba ta curutoci ga zalunci ga kashe-kashe ran ɗan adam bai zama komi ba ka ji an shiga gidan mutum an kashe shi ba wanda suka kashe shi bai zan wani abu ba a kwantar da mutum a yanka shi ga irin curutocin da kakanninmu ba su taɓa sani ana yanzu kakanninmu duk ciwo in sun shi saƙin saƙi ne kawai ake ji ga ruwa a sha a ko sabulun salo amma a yau cuta a yi tiyata gobe a saki jibi a yi a ce kansa ta kama kai yau ana da ciwon da bayan mutum ya mutu ma sai ya yi masa lahani a da duk ciwon da ake duniya in kan mutu ka rabu da shi amma yau wanda yake kame da ciwon sida misali bayan ya mutu a binciki iyalinsa daga iyalinsa sai zuwa ga ɗiyansa daga ɗiyansa sai zuwa ga ɗiyan jama'a a yi ma yaron sa kaciya a yi ma naka tare da shi sai yaron kai kama a yi ma yaron sa aski a yi ma naka tare da shi sai yaron kai kama duk waɗannan bala'o'in saboda me saboda fitinu irin waɗannan da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba alfasha irin ta mutanen lot ba za ta bayyana a cikin wata al'umma ba face sai Allah ya jarabce su da curutocin da kakanninsu su su taɓa sanin su sannan su nemi magani ko ina su wasa saboda haka ya koyi wa musulmi duk wanda Allah ya jarabta da irin wannan bala'i da wannan fitina ya yi ƙoƙari ya tuba wanda duk aka jawo shi zuwa ga wannan fitina ya kokari ya kauce an waye gari da yawan masu auka ma wannan fitina a yau wajen neman duniya suke auka mata masu neman sa'a wurin bokaye 'yan siyasa da masu neman kuɗi da masu son su yi tsafi su ne ake ga wannan hanya na ta faɗa akan mimbari cewa wani ya bani labari ya tabbata min gungu na 'yan siyasa sun je gurin wani malami tare da shi suna neman sa'a ai malami suke cewa ya ce to za a samu amma sai ya kwanta ya yi alfasha da yaro saba'in saba'in wallahi wanda ya faɗa mini wannan magana yana nan da ransa yana nan da ransa bai mutu kuma watakila wannan karatu yana kai gare shi kuma da shi aka yi to ga yanin mutumin da ya yi luwaɗi ɗaya bayan ɗaya har sau saba'in yaushe zai tuba yaushe zai bari iyan jama'a nawa ya lalata waɗannan da ya da su nawa ne cikinsu za su koya ya za a yi bala'in bai gami duniya idan ɗan takarar kansila zai yi ɗan takarar majalisar jiha ya yi ɗan takarar reps ya yi ɗan takarar senata ya yi ɗan takarar gwamna ya yi to wayan rage ɗan takarar nan su nawa ne da kuma ka sani wallahi bala'in ka bai sa Allah ya ma abin da bai tashi ba sabon ka ga ubangiji bai sa Allah ya baka matsayin da bai niyyar baka saboda duk wanda Allah ya jarabta da wannan mutu ba zuwa ga Allah wanda kuma Allah bai jarabce shi ba shi ko kada ya bi mutane da tuhuma da zagi da zargi duk abin da ba a iya sa gaban idon ka karka zargi kowa da shi sai randa da Allah ya gwada ma in kai wannan mugun gani to wannan ka zama shaidu in kana da abokan shaida uku ku je ku kama bakin ka zaji Allah gafara kai ta roƙan ma wanci fa ka roƙa masu ba Allahumma salli ala wa ali Muhammad lati ala amin kalum wa bala wa ali Muhammad wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin rabbil alamin mun